Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya iya bakin kokarin sa wajen cika alkawuran kamfen gabanin zaben 2015. A sanarwa daga mai taimakawa shugaban kan labaru Garba Shehu, shugaban ya ce gwamnatin sa ta dage kan tsaro, raya tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa don dawo da Najeriya kan turba. A nan shugaban ya ce al'ummar yankunan da Boko Haram suka fi addaba za su fi ba da shaidar sauyi da aka samu. Sakataren jam'iyyar APC mai mulki mai malabu ni ya kare matsayar shugaban. Babu mamaki yadda mutane suka fito saboda mu muka san halin da ƙasar na yake ake ciki lokacin da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya hau karagan mulki. kasar nan kusan ta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma ya san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa dawowansa kan karagan mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake jami'an tsaro dai na cewa yanzu 'yan ta'adda na boko haram sun durkushe da haka suka buge da kai hari kan karamar kamar danga wato fararen hula. Sace mata a sakandaren dabci ya haddasa damuwa zukatan al'umma da bukatar gwamnati ta kara dagewa wajen kare nasarar da ta ce ta samu. A nan malaman Islama irin shugaban Jibius Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hakika gwamnati na iya kokari sai dai a ci gaba da taya ta da addu'a musamman don samun nasarar ceto matan dabci kamar yadda aka samu nasara mai yawa wajen matan Chibok. Babu shakka an yi ta kiranye-kiranye da yawa an samu ƙungiyoyi daban-daban akan maganar 'yan matan Chibok. to ya kamata kuma waɗannan ƙungiyoyin da suka yi ta kira da neman a dawo da 'yan matan chibok to su san cewa waɗannan su ma 'yan najeriya ne kuma abin da ya sami can shi ya sami waɗannan to a yi iya kokari a tallafa wa gwamnati a tallafa wa duk waɗansu ƙungiyoyin da za su iya taimaka don a gano waɗannan yaran a ci gaba da yi jagoran abin da zai taimaka mana baki ɗaya shine addu'o'i Allah ya taimake mu ya zamanto an samu nasaran. gano waɗannan yara kuma an dawo da su cikin koshin lafiya zuwa ga iyalansu ba za ka ji zafin abin ba sai ka kaddara a kanka ka kaddara da kai ne ka rasa 'ya'yanka zo wani irin tashin hankali kake ciki irin zafin da zaka ji to haka 'yan uwanka suke jin wannan zafi sannan ina ƙara addu'a Allah subhanahu wa ya ƙara taimakon waɗanda suka samu kansu cikin waɗannan rikita-rikita ko suke amfani da shi a matsayin addini Allah ya sa su gane ba addinin musulunci bane ya umarni da wannan in ko waɗansu ne suke amfani da wannan dama a matsayin siyasa don su jefa wa ƙasar nan tarnaƙi da rigima da tashin hankali su ma muna addu'a Allah ya shirya da su in ba masu shirya ba ne duka ya Allah ka yi mana maganin kowane ne ke da hannu cikin kawo wa ƙasar nan damuwa. fargabar mutane kan ƙarin 'yan ta'adda ya ragu da hakan ma ya rage zafin bincike a yan shiga kasuwanni da wajajen ibada masana tsaro na ba da shawarin cewa akwai buƙatar mutane kar su saki kafa su wala don kada miyagu su shammace su nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya